Assalamu alaikum biyu a Hausa. Sunana Bakar Benomo kware mai ruwa cikin jihar Dosa Jamhuriyar Nijar. A gaskiya wannan tunani da kuka na wannan tambaya yana da amfani domin zazzabin cizon sauro abu ne wanda ke kawo illa kwarai-kwarai a duniya. Kenan ya kamata gaskiya matasa su tashi tsaye wajen eh, faɗakarwa mutane su san mahimmancin da ya kamata abin na kiyaye shi eh, saboda musamman eh, wajen kiyaye wurin da kake zanne da wasu abubuwan da ke iya kawo shi a kiyaye da waɗannan kin sannan kuma a kiyaye da yara ƙanana lokacin da dare ya yi a yi saurin sa su cikin gidan sauro domin cikin duk abin daga maganin sauro dai ni ban ga wani wanda ya gidan sauron nan ba yalle ya kiyaya da wasu ruwa da ke kwantawa a gusar da su da sauransu to ina fatan dai matasa su ma su tashi tsaye ga faɗar kardarar mutane akan wannan abin domin matasa ya kamata kowane ne cikin waɗannan harkar sadarwa da akwai guruf-guruf waɗanga kenan cikin su ma isa a faɗakar da mutane mutanen ƙauye-ƙauye su zan mahimmancin da ya kamata a ɗauka na kiyaye harkar wannan sabrokin domin shi na kawo illa ga duniya kwarai da gaske na kashe yara kwarai-kwarai ni ne bakabbe noma kwari mai ruwa jamhuriyar nijar cikin jihar doso assalamu alaikum Assalamu alaikum VOA Hausa. Sunana Ibrahim Tuna Bilyaminu. Eh shawar da zan iya basu a kan wannan ta ita ce dan Allah dinga tsaftace gidaje a bar watsar wanda a cikin gidaje da kuma shara sannan kuma a dinga a dinga kwanci da yara a cikin gidan sanje shawar da zan iya basu a cikin assalamu alaikum amurka sannan ku da kokari kuma sannan ku da him wanda matukar amfani da laraburkan da kuce ba mu mun gode allah ya kara hazaka sunana suleiman abokan sa'an jama'a